sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau ma biyu ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan al'adun gargajiya kin san akwai al'adu na nishadi da suke neman bacewa kamar irin su kiɗan shantu wasannin yara irin su yar gala-gala da su tatsuniya da dai sauransu. To Zara, ai za mu ji ƙarin bayani daga bakin da da sashen Hausa ta gayyato mana a zauren tattaunawa. To masu sauraro sai ku yi ta zomo ku kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa wato binta ibrahim da ma bakin da ta gayyato muna zuwa zauren namu na yau masu sauraro barkanmu da sake dawowa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe zauren da muke tattaunawa kan al'amuran da suka shafi rayuwa kowane bangare yau za mu tattauna akan al'ada shin mai sauraro ya tana da wasannin yar gala-gala wasan shantu a cikin zauren namu yau ina tani da matasa wa'anda suka wa'ansu sun ga wannan jiyan su ma sun yi 'yan yanye kai hadda aje bota ma muna da shi a cikin zauren namu wacce bata wasan me ake kira da da yar gala-gala ba ballanta na shantu malama Khadija yanzu idan aka ce miki menene shantu za ki iya gane shantuku na san dai kai anya kina ganin wannan abin shantu Eh, ai ba zai baki mamaki na san shantu kuma na iya kada shi hmm. saboda ina da yayye manya sosai eh. so a lokacin da ake manya lokacin ba waya ba komai tun eh. wannan zamanin so su sun ga wannan zamanin shantun so mu kuma na karshe karshe sun da manya ne sosai sun haife mu sun haife ni a cikin su so sun riga sun ga wannan shantun so sun shigo mana da shi gidan mu da haka ina gani suna kadawa kuma a lokacin abin yana burge ni saboda a lokacin da muke girma babu abin so in an zo gidanmu kawaye na sun zo ni na zo na ga suna yi zamu riga biye wannan ashin tuni abin zai ba mu sha'awa har har na so in koya yanda ake yi so ni a yanzu haka har shantu na iya bugawa wai abin mamaki zaki ga ina ganin ko masu shuka shi irin shantan ma kila kamar yanzu irin ta bace ne ko ya ne gaba ɗaya ba kya ganin shantan a wannan da a makarantu zaki ga ana wasan shi akwai ranar hausa da yan mata za su kaɗa shantu a eh. ah, masarare bari maka bayanin me shantu shantu wani abu ne a cikin jinsin kwarai rairayi yake mm, abu ne mai tsawo kun shi kamar hannu eh, ƙarshen shi guda biyun duka sun matse wato a yadda aka yi halittar sama gwanin ban sha'awa ne wani abu ne dogo kamar kawo kamar abun busa mm. idan kana bugawa saboda an yanke baki biyun ta gefe da gefe kamar da yadda aka yi kullum da yamma minti Mm, to kusa yawa to kuma abun musa a kwauru mace take sawa yawanci dan mata suke kada abun wasan wasan yan mata ne a taunan za a dinga bugawa a hada da hannu a rike zai dinga bada wani sauti su kuma mata suna rera waka a lokacin ko dai a yi da daddare Um, lokacin za a yi tatsuniya don dai a kayata wurin a kuma yi kaɗe-kaɗe da na nishaɗi ko kuma lokacin wasanni irin na gargajiya na makarantu mata sukan zo su karkada wato wannan a gaji shine ake kira da shantu malama sa haka ne abin yake ko eh haka ne to me kika sani a game da irin wa'annan wasannin akwai yar gala gala kin san ta aiko wanda ake jefa abu a ƙasa a eh, zani a ƙasa sosai ai mu lokacin ma mun yi wannan sosai eh. musamman lokacin ruwan sama ba mm. awo haka da eh, damuna ne saboda ya fi daɗin zana a kasa ya fi daɗin zama a ƙasa ya shi ba kura. Mm, so gaskiya um, kamar yadda kika faɗi ne shekara ɗaya zuwa talatin zai zama na cewa ko da baka yi shi sosai ba ka ɗan san zamanin shi mm. so saboda haka ni kam dai a lokacin na san cewa da muka taso wannan 'yar galagalan nan ana yi saboda kin ga kaman unguwa ne ba a samun takura mm. da killace yara irin kamar yadda aka samu ake samu yanzu gidan makota din na kowa ne da na kowa ne a unguwanku zaki iya shiga kowani gida ki zauna kamar gidanku ne yawa su abubuwa ba su canza sun lalace kamar yanzu ba mm. ba a killace yara ba a tsoron komai so mukan fito a haɗu a yi wasa to cikin wasan nan da ake yi wanda zan iya tunawa ma da shi sosai wannan yar galagalan nan ne saboda kamar shi ne irin wasan tsakar gida da yara sukan yi su ji daɗi na nishaɗi da sauransu mm. amma kuma hakika yanzu gaskiya ni dai so ɗaya ma na taɓa na taɓa discussing da yaro na ina ce mishi ne ka san yar galagala ne ma nake mishi magana akai so amma da ya ce min suna yi a makaranta dan ni har ya faɗa min sunan shi da turanci yawwa kin ji yaran zamu sai ya ce min bai gane ba sai ya ga min turanci turanci to ni dai kin ga ma a hakan nan ma na manta ma sunan da ya faɗa min har nayi ta dariya to shi kuma shantu lokacin da muka muka dan taso irin firamare din nan hmm. za ki ga cewa gaskiya mun dan yi wasan shantu mun yi wasan shantu a makaranta za ki ga idan ana da wannan cultural day din nan hmm, mu ne yan hausa wasan gargajiya wasan gargajiya mu ne yan hausa so yan hausan nan za ki ga mun dan yi shantu ana kadawa ana waka hmm. to amma gaskiya tun lokacin da aka gama kuma daga baya ni ba zan ce miki ga yanda abu ya bace ba <laughs> yanzu rabon da in ga shantu ba ma zan iya tunawa ko a kasuwa kuma da ke har wani zane fa muke mishi a sa suna a yi komai mm. a yi zanen ka dangare a yi komai mm. kamar dai kwarya mm. to yar galagala ba ke da kika yi ma kina son ruwa eh, na ah. san da damuna ake yin shi eh to da eh, yawanci ana har da ba da damunan ba kawai dai da damuna ya fi daɗin zana wanda saboda zai fito tar sauki kasa na san yar galagala kuma na yi yar galagala gaskiya ah, dan mun yi ah, muna yi a gida saboda gidanmu yana da fili lokacin to zamu fita waje mu dai tun a da din ana kan fita ƴaƴan makota Mm. amma dai gaskiya daga inda na tashi din mu ba ma irin wannan wasan a haɗu da kowa dan shi din tun a zamanin daɗin da inda na tashi gaskiya kowa dan shi a gida yake to amma muna da yawa a gidanmu mun rike mutane da yawa a gidanmu so dai sai muka haɗu muka bada wannan family din so mu imu imu gaskiya saboda muna da yawa zamu fito a wajen gidanmu kuma da fili kuma muna da yawa zamu yi wannan wasan a cikin gida sai dai kuma ko mun je islamiya ko mun je makaranta wannan ma duk da hakan an haɗu da yaran raguwar wannan za a haɗu a yi so ni ma na san yar galagala kuma wasa ne da muka yi a lokacin muka ji daɗin shi gaskiya. To gaje bota ne tun tsazan kallon ku take kawai abinta. <laughs> Baki ma wai faɗa mana sunan ki ba. Sunana Safiya Ibrahim Maulid. To yanzu ke yanzu duk wannan bayanin suke akwai wani abu da kika fahimta ba tukuna. A na gane wani shantu ne dai kawai zan ce miki ban san shantu ba. Kuma taba ganin shi ba. A'a na taba gani kisan a Hausa film. wani lokaci kin san ana nuna abubuwan da ana nuna wa sai mama ta kan tambaye mu ko mun san wannan oh, ko Allah sarki wato shin ya zama na da eh kin ga yanzu ai kamar yadda kika faɗa ne ke karan kanki ko a kasuwa ba ki ganin shantu haka ne zamani ya canja mm. amma ni abin da nake gani like abubuwan nan suna zuwa ne da canjin zamani kamar yadda su suka faɗa like lokacin zamanin su kana zuwa makota yaran makota su ana shigan juna eh. amma yanzu ko rashin lafiya da rashin zaman lafiyan kasa ma ya hmm. isa kowa ya killace dan shi ana gudun inda zaka fita ko kuma abin da zai je ya dawo da kuma maganar tarbiyya mm, yanzu yanda kowa abubuwa kam sun caccanja yara ma tun daga yarinta a makaranta akwai madasu ji ne ne to kowa dai iyaye ana tsoron abin da zai je ya dawo mm. kowa yana kokarin ya killace nashi amma kamar yar gala-gala na san yar gala-gala kikan nan ta a lokacin da ka eh to gaskiya ba laifi dai ba wai dai zan ce na yi da yawa ba amma dai gaskiya na san yar gala-gala mm. kuma kamar yadda ta faɗa da irin ko yanzu a makarantu haka a makarantu haka ana yin mm. wasan yar gara gara to kamar mu ma da an yi kamar yadda take cewa da suka yi maganar shantu mm. sun yi a makaranta a hausa dai yanzu hausa dai din makarantu na yanzu zama ma kashe ta ai ba a yin wannan ni kan abin da na tuna mun yi a hausa dai da aka yi tun daga primary ma har zuwa su secondary mm. ya buga wasa wasan rawa rawa ne ake yi wa'annan waƙoƙin su kuma na wasan na wasan hausa yake da suna irin rawa rawa su su wane su yawanci su ne ake yi da ranar cultural day gaskiya ba wai wasan eh, ba wai wasan al'adun irin su shantu su mm, wani ne wane ne ba a hankali a hankali ba ka mm. ji yana ta tafiya to nan gaba ma sai dai su wakan sa aliji ta to shi ne a matsayin mm, cultural day din ba kwanan abin yana nan zuwa yana 随便。 nation to abin san yar gata. ma masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma wajen su binta domin jin ci gaban tattaunawar tasu. to yanzu su tatsuniya fa irin su kaka kudin nan ta zaune da ke kin taba ganin kaka ki ta ce zauna to a yi ne dare waye cikin ku bai san wannan ne ba a gida ma ana yin da dare ko ma ba ba kaka ba ma ko ba ko ku da yan uwa wanda za a zauna eh. saboda yara su natsu da eh. dare kafin yi bacci mm. sai ki gani ana tatsuniya eh, sosai to yanzu ba ya kuna yi yaya gaskiya gaskiya <laughs> yana wahala eh amma kamar ni kam ina kokari ina dan kwatanta amma na turanci eh to har da na hausan ma hadda na hausa ma wani lokaci za ki gaba wai ainihin tatsuniya ba ne ni ne zan dan shirya nawa eh. labarin eh. saboda ma ina so yaran su natsu eh. kin gane kuma fitar da wani darasi darasi yawa in fitar da darasi sai in dan shirya wani dan labari sai in ce su zauna zan ba su wani labari hmm. to amma ba su ma san shi a matsayin tatsuniya ba gaskiya zan ce kalmar ma tatsuniya ba su sani yawa tatsuniya ma gaskiya ba su sani ba kuma dai ina ganin ina cikin wa'anda sukan suke kokarin raya al'ada shi yasa aka rike? amma gaskiya wani wuri ina ba za ki taba jin ma wannan labarin ba kuma kamar daga yadda ya zo ya zama ne daga baya ba kamar yadda da wai ake zama ne ku zauna a gidan kaka irin a baku labari tatsuniya da sauransu ba kuna tasowa da tsofaffi ba eh, eh, yanzu wasu yawanci ba ma sa gari hmm. to yanzu gaskiya ni dai mafi akasarin sanin tatsuniya ya fi zuwa ga daga wuraren masu aiki da ake kawo daga ƙauye. In kuka zauna kuna ɗan labari da aikin ku sai ta ba eh, eh, da tatsuniya dai kawai tatsuniya da yawa masu daɗi suna da yawa. Kuma a daga dai abu ne da gaskiya muna so. A lokacin da mm. irin har roƙanta kake yi ma ta zo mm. irin ta ba ku tatsuniya sai da ba abin da in ba ta nan ne za ka zo na ka ji ba. Kuma an yi wasan gidan kakanni ba da yadda ake yi da ba gaskiya. gaskiya like in a modernized form yanda ake yanzu amma duk ba irin ana za a yi su tatsuniya ba ne kawai dai kamar yanda abubuwa zamani da ya canja gaskiya ba irin da ne ba wata yanzu ba irin da kamar kila wani siffa ne na kauyanci kauyanci sosai wani ma haka zai kalle shi da yawa na gargajiya an raina shi kauyanci ba wai shi kuma dai an mai da shi kauyanci ba ba a dai iyon ba ne kawai an yi dutse na a yi ba abin da zai hana iyawan tunda mu ma ko ba raya shi ba mu raya shi ba mm, ba a raya shi ba saboda ana ganin an samu wani abu wanda eh, ya fi mun fi daukan mm. ilimin zamani mun fi daukan wannan mm. hanyar gaskiya amma yanzu kaman da yanda uh, ban dai san yanda karatun da ake ba amma na san ba kamar yanzu bane da za a ce mutum ya je boko sai da rana ko ko yamma ya kusa ya dawo ya je islamiyya islamiyya ya dawo yan makarantar boko kuma a dinga ma mutum a aikin gida tabbas mm. iyaye kuma yanzu suna zuwa aiki ba kamar iyayen da ne ga kallon nan na saboda saboda gaba ɗaya yaro bai ma da lokacin kansa nan da nan ya bacci kafin so lokacin da ba koya da ba za ki ga lokacin da yanzu a kididdige yake lokaci ya da ba kamar da ba iyayen ba su da lokaci kowa ma ya da lokaci dan bai da lokaci ba wani lokacin zama a yi wata saboda haka za ki ga yaran dan ma kankanin lokacin da samu dan katun din za a samu a dan kalla a yi bacci. To yanzu muna da mafita akan al'amuran nan dai na san dai ba za mu iya dawo da jiya yau ba. Amma ko na abin da zamu wani hoɓɓasa zamu iya yi na ganin cewa yaran mu sun san me al'adun don wayannan al'adu ne masu kyau. eh to kin gani kamar yadda abin da ya dawo kan iyayen da kenan to yanzu kamar ita yanzu a jebo misali to yanzu da bata san abubuwan nan ba ke tunanin za ta koya wa ƴaƴanta gaskiya kam so kin ga su already ma ma fa a TV aka gani saboda Allah da Annabi to kin ga gara mu da muka dan tuna shantu mu ma Allah har muka dan kada har muka dan kada muka ce a siyo mana ni ta fasawa an lokacin mana a fasa an kin ga Allah mu irin mu irin mu da muka dan san wani abu daga ciki ma dan iya passing din shi kin ga dan iya mika shi ga gaba yau wato abin da ya dawo gaskiya ga iyaye iyayen da suka san sun san irin abubuwan nan. dan Allah duk da na san lokacin kaɗan ne kamar ita yadda tace yadda zaka samu lokacin da ko da na dan minti 20 minti ko a hira ne ko a cikin hira iyaye su riga ran dauko irin abubuwan nan suna nuna wa yaran su idan kin dan fita kin gashan tun ma in kin ga zaki iya ki siyo ki zo da shi gida ki riga nuna wa yaran kina tuna musu da al'adunmu na gargajiya saboda kasu kasu zo su mutu dan gaskiya a hankali in ba a yi wannan ba a hankali za mu tashi zamanin da kwata ta kwata ma ba a san wani shantu ko wata yar gala-gala ko wata ina janje ba duka duka gaba na yanzu ma suna kan canza so ya dai koma ga iyaye iyaye ne za su daga gwari wanda suka dan san abubuwan da Allah su rika dan samun lokaci kaɗan suna dan koyawa su irin waɗannan abubuwan. Mm, to haka ne ai sun riga sun faɗi komai iyayen ne dai kamar yadda ta faɗi sai kuma a makarantu inda za a dan rika sa shi a cikin darasin karantarwa ba darasin karantarwa ba irin siffan wasanni eh, na yara kin gane a rika dan sa shi a ciki to sai ki gani. Sun za kan shawar da muhimmanci daga bakin malaman. In ba daga bakin malaman mu ne. Eh, a ajebo ya abu ma ta ce da ke ajebo. Safiya. Na'am. Wane hmm. ne zaki faɗa yadda za a yi eh, a matsayin zamani in ana son wa'annan yaran. irin ku su san me al'adar su yake ciki dan kuma kuma ku dan rike dan abin da ya sauran ku tura wa na gaba eh, kin ga kaman yanda ta faɗa ba like yaro ba wai abin da yawanci lokaci ba wai abin da ka ce bane in ka gaya mishi zai iya ya manta hmm. ya kamata ne a yi like a yi su gani kamar yadda suka kawo shawaran ko a sa a makarantu ko kuma a gida a dinga kokarin yi kin ga kamar ni ba zan ce ba a faɗa min ba amma saboda like wani lokaci ba wai da abin da aka gaya maka bane wai irin zaka zauna ka rike ko irin ka gane ma me ake faɗa to ka yi shi amfani shi like ka gan shi practical wato a yi da hannun su gani a zauna da da zama maka shi ka yanzu kaman in baki misali um, babanmu haka yana son maybe ya je da mu Kano in abu ne irin maybe su hawa wane ne irin haka mu gani tun muna yara eh. to zaki ga irin wa'annan memory din traditional abu su ba su taɓa fita daga kan yaro eh. wa'annan hawan daushe kin san na san komai eh. saboda ba ma zariya ni yar zariya ce mm. ba ma zariya kaɗai ba za mu yi ta aikakkiya har Kano mm. a je a gani to kin ga kai yaro a da abin da kai zaki ga kana da wannan memory da ba ka mm, mantawa ka tuna ko girma kai zaka zo kana bada labari ai kai kaza kai kaza san da kana yaro amma in gaya maka aka yi kawai zaki ga ya wuce a lokacin ba ma ka wani gane ba eh. so yanzu abin da ya kamata a nuna ma yara ne su yi ba wai kai a ba su labari okay su yi ba wai kawai a ba su labari ba mm, ne za a um, al'adar za ta ci gaba eh, gaskiya haka ne eh, gaskiya na yadda da wannan shawar kuma sannan sai a gidajen rediyo mm. ah, saboda kamar yanzu da kin ce ana ake ana dan sakowa a cikin gidajen rediyo za ki dan cikin dan barbarin ana sawa sosai ana sosai amma yanzu a hankali hankali ba kokin zamanin na wasa hausa ne suke suke dan take over yau wanda ake yayi saboda Allah su su kansu gidajen rediyo ya kamata yanzu a riga dan dawo da abubuwan ana dan ware lokaci da ana ko lokacin gargajiya mm. gaskiya dai shi ma zai taimaka so yanzu kin ga an yi maganar iyaye an yi maganar uh, makarantu sai kuma gidajen rediyo mm. Mm. ina gan aka yi wannan kafafan watsa labarai eh, har da tv eh, ma a dan rika saboda kamar yadda kace wani abu saboda an kin ga wani lokaci eh. da zaki gani a gidajen tv ana yin lokaci makarantu zaki ga WTC zaune yi ba sai baka sha'awa ba ga kana so kai kuma kamar yadda isa alim safiya ta ce wani abu in ka gani ne zaka fi fahimta kamar yanzu ne kika yi describe shantu kika ce dogo wani zai ta tunani saboda bai gani ba zai ga zai zama confused amma in ya gani din to shi ke nan sai da practical zai gane cewa gaskiya ne to Allah ke mu barkanmu da zuwa zauren mu na yau da gobe. A wannan makon a filin mu na girke-girke muna tare ne da girki ko in ce muku da fadafi irin na nufawa. To Hajiya Jummai me muke da shi ne daga bangaren nufawa a yau? Kulikulin ne ko ko kwamin ne? Mu nufa da yake an samu da kulikuli ba za mu yi kulikuli ba yau. Muna da miyan mu iri-iri da muke yi. Muna da kamu kamu da ake ce mishi koko aji Koko aji din shi ne za a yi koko da kuma adi adi shine ake kira dinya in ya baki in ya baki da ka sani shi za a yi shi zaka gan shi yana da daɗin shi in aka kokon da za ku ci koko adi dinya baki da su amma kai shi daɗi kanshi zaka ji kanshin wani iri zaka ta mamaki ya aka wannan har ma inda ake yin shi ban ana sayarwa zaka an yi wani irin layi zaka ga mutane sun zo da kwanta za su siya da saboda shi ba shiga ba amma yana dadi to katsina za su yi shan wannan abincin na kuwa wani yare zai iya sha da saboda daɗin shi to hajiya gabatar mana da wannan girki to wato shi koko adin kamun ka zaka samu ko kamun gero ko kamun dawanka yadda kake so za ka nika shi ya zama ruwa paste ka ta ka aji shi to shi dinyin za ka same shi za ka dafa shi ka daka ruwan dinyin shi za a sa a wuta za a yi wannan kokon da shi to amma kin ce a dafa shi dinya shi eh. kafin a cire mishi man bawo nan nashi ko sai an cire cire bawo ai wannan hulan za a cire za a cire hulan dinya dan hulan kawai ake cire eh sai kuma sai kuma a daddaure shi a ciccire wa'anda ba su da kyau a mm. komai ka yi ka yi sauce da a akwai za ga bai da kyau mm. za a ciccire sai a gyara sai a zo a dafa ke da hu mm. in da ku ka ga ruwan ya fito Za ka za ka tace ruwan zai fafashe shi da kanshi shi. sai a tace ruwan to ruwan za a sa da shi za a yi kamu. wato shi kamun shi ba suga amma yana da daɗi kuma wannan kamun masu ciwon suga za su yi shan shi saboda shi ba shi ba shi ba siga wato daga ainihin sa ya fito daga 'ya'yan itatuwa ya'yan itatuwa to wannan abun tun ko iyaye suke shan shi oh. ka ga cashe sa kaga iya musu da karfin su da wuya ka ga mutum ya ci kafa na mishi ciwo ba ni ma karan kana ciwo kafafuwa ke yi don saboda shiga an bar gida an bar gida mm. to kowa kuma bar gida wala gida ya bar shi to wannan kokon daga kafawa haka muke shi shi shi sa ka ga ba nufa mutum ga yana tsalle tsalle shi da karfin shi kuma kuna iya dukan katsina a haka a sosai ma ku katsina ma wane ku to shi ko ku aiko duk wani kunu zaki ga ana da dan mahadin sa to shi yana da mahadi to wato shi kokon ka san ba za ka zauna ka sha koko sallah ba ai dole za ka wani abu akwai wani abun da za ka hada da shi kamar dai snacks hmm. wake ne za ka sayawa kanka farin wake ka ciccire duk abubuwan da bai da kyau sai ka sa ruwa in ka zuba mishi ruwa ya dan yi laushi ba a cire bayan waken oh, ba a cire bawon shi haka za a bar shi zai dan yi laushi kaɗan ba wai laushi zai sosai ba laushi dan kaɗan ne sai ka zo ka nemi dutsen ka ka sa tattasan ka da atarumin ka da albasa eh. sai ka ringa nika shi ka babbaje shi garas garas garas garas ka babbaje eh to amma san injin wani lokacin ji sai sai baka abinda baka ji daɗi ba sai ka gama injin din cewa baka son ya nuku sosai dan ba a son ruwa ya mishi yawa idan ka kai nika aka yi maka nika da tattasai da a sai ka sa magi da da gishiri ake sawa amma yanzu da yake ido ya bude mm, akwai kowa na cin magi mm. sai ka dan sa magi tasanka da tarunka da albasanka sai ka zo ka yi shi ka gan shi kamar yadda ake kulikuli nan dai za ka gan shi ne faɗin nan akan ga yi shi a hannunka da manja ake cin wanda da ana so a gan shi ya ja ya dan sha'awa to ake yi za a zuba manjan ne a ciki ko kuwa duka ya mana daki daki manjan ka na kan wuta ka ɗan sa albasa ya ɗan taso yi zafi wannan shi shi cancan ɗin ka riga ka nika akwai tattasai da ta rubuta bawon duk ka nika shi wato shi ne da turanci za a ci mishi high protein high fiber diet tun daga shi bawon ba a cire ba kuma shi wake a turanci protein ne mm. abin da ke gyara jiki ko baka ba to sai ka zo sai ka ringa juya shi kamar yadda za a juya kosai komai dai na ciki komai dai na ciki mm. sai ka zo ka nemi ruwanka ka ajiye manjan ka na wuta ka dan sa albasa yana tasowa sai ka sa hannunka ka ringa ka ringa gyaggyara waken kana yin shi ya zama fallaf fallaf fallaf kana tabule shi kana tabule shi sai ka sa a manjan ka sai ka sai ka ringa juya shi a hankali in ruwa ya mishi yawa zai fafashe wato ba zai zauna a wuri ɗaya eh, ba zai zauna a wuri ɗaya ba sai ka bi shi mm. hankali ka juya shi sai ka ga ya fito maka garas garas in kana cin shi shi ba kamar kosai ba saboda shi ainihin waken babari babari ya jiku sosai ba kuma ga bawon shi kuma bawon sai gan shi garas garas kana cin shi ba da kashi na gudun sha'awa kana cin shi garas garas kaman kaman kana cin biskit kuma kaman kana cin kosan rogo a yanda shi kaman kosan rogo mm. to ka nemi koko a dinka kana sha kaman ma ni a kamun gaba na yanzu insha wallahi yaɗi kowa bar gida gida ya bashi. wannan da katsina kike yi to katsina duk wanda mu yanshi ya tsinke ya yi min magana akwai adireshi to ai shi wannan koko adin da kuma wannan cancan din duk baka tsirin da ya rigima ya je shi sai ya aure hudu a can na fawon kuma sai mun tsaga mu wara wara dan kin san mu da maka tsina ba mu ne duk wanda ya rigima ta ya kwadayi a bashi adireshi ya kira ni to ya tabbata sai aure hudu daga nan Niger a Ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin shirin da Daniel Brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. A huta lafiya a yi kuma hutun ƙarshen mako lafiya. Bye.